بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar hudu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da tara ga watan julai shekarar miladiya ta sha shida, wannan shine kaset na tamanin da biyar daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibnu qayyim al-jawziya shekul islam asani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da bayani akan yadda manzon Allah yake gudanar da al'amuran rayuwarsa da alakar shi da jama'a da karantarwarsa da yadda yake dukkan abubuwan da suka shafi rayuwarsa da addini malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim akan wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana nesa da karatuttukansa da kayan aikin shi a inda ya tafi aikin hajji a ƙasar makka daga ƙasarsu ta ainihin dimashku allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi muna cikin darasi ne a cikin gabar da ke bayani akan faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala wa fi marid kafin mu je da nisa a darasin da muka kafin wannan wanda yake da alaka da karatun alqur'ani da rera waka da yin ƙur'ani rerawa da makamantansu karatu ya kai mu har magana akan hukunce-hukuncen da suke da alaka da kaɗe-kaɗe da rera abubuwa na wake-wake to shine nake so na mana ishara ga wasu littattafai wanda za su bai wa 'yan uwa ƙarin haske akan waɗannan littafi na farko shine littafin alƙaulul mufid fi hukumil anashid na wani malami suna Isam Abdul Mun'im Al-Murri wannan malami ne da yake raye a wannan zamani ya kawo maganganu da fatoyin malamai su Albani su Usaimin su Fauzan da su Bakar Abu Zaidin Allah ya gafarta musu gaba daya shi wannan ainihin shine littafin al Mufid fi Hukm al-Anashi littafi ne karami gashi ina fata mun gane wannan sannan a can baya fiye da shekara 900 da suka shuɗe wani malami mai suna Abubakar Muhammad ibn al-walid at-tartushi babban malami ne ya rasu hijira shekara 520 kamar shekara 1917 yau risalatun fi tahrimul jubn rumi wa kitabu tahrimul gina'i was-sima'i dan karamin littafi akan hukuncin haramta cin cukwi wanda ake kawowa da kashin turawa a zamaninsa ana kawo busasshen abin nan nono ana sayarwa mutane da kitse da makamantansu sai malamin yayi bincike ya tabbatar da cewa kitse ne wanda ba a yanka dabbobin da kuma kitabun fi taharimil gina was sama haramcin jin kaɗe-kaɗe da sauraron wake-wake wannan kaga ba na yanzu bane shekara 917 yau da rasuwar shi ya rasu tun hijira da shekara 520 wannan da ke hannuna ta hakikin wani malami ne mai suna abdulmajid a turki malami ne wanda yake ainihin ya yi karatu a kasarsu su ta ainihin sham kafin ya tafi kasar tura wannan faransa ya rayu allah ya gafata musu gaba daya to waɗannan za su yi ƙara mutum haske game da waɗannan bayanai da aka yi a can baya to muna cikin karanta wannan gaba da ke bayani akan hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da gaida mara lafiya da shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da haka shine ibnu al-qayyim kamar yadda ya saba sai ya mana wani aiki wannan mas'ala ita ce maganar da yayi akan kokarin suka da raunata hadisin Imam Muslim wanda ya zo da lafazin cewa waɗanda za a shigar aljanna rana alkiyama mutum dubu saba'in babu hisabi babu uquba daga cikin su akwai waɗanda wa annahum la yarquna wa la yastarquna ba sa yin ruqya ma wani ba kuma sa neman wani ya musu ba sa yin magani ma kansu ko ma wani sannan ba sa neman wani ya musu magani to wannan lafazin la yarquna ba sa yin magani shine ibn qayyim ya pointing din wannan lafazin cewa wannan lafazin shafi ya kawo magana daga shekul islam ibn taimiya dangane da wannan da shine muka ce za mu ɗan yi wasu bayanai dangane da wannan matsala daga cikin wasu littafai littafi na farko shine littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitabi muslim na al-imam al-hafiz abu al-abbas ahmad ibn umara ibn ibrahim al-qurtubi Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan malami ya rasu hijira da shekara 656 kamar shekara 781 ke na yau gashi wannan shine mujalladi na farko shine malamin abul abbas abul abbas al-qurtubi malami ne ga abu abdullahi al-qurtubi mai tafsirin al-jami' li ahkam al-qur'an wannan kwararren malamin hadisi ne mutumin kasar andalus spain ya rayu a kasar misra a kasar iskandariya a nan ya rasu Allah ya gafarta mishi yayi talkhisin muslim ne sannan kuma ya yazo yayi sharhin yayi sharhin talhisin nasa to a wannan mujalladi na farko jama'a gashi a shafi na hudu da da biyu, a bugun maktabatu darubun kasirin ta ƙasar Beirut wanda aka buga a 1996 gashi ce, babun yadkhulul jannata min ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama saba'una alfan bighairi hisabin babun da ke bayani akan za a samu mutum dubu saba'in daga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko ukuba ba to dama yana yanke isnadin da haka ya kawo hadisin ba tare da isnadi ba da ya ce an husain ibn Abdurrahman kala kuntu inda Sa'id ibn Jubair ina tare da tabi'i Sa'id dan Jubair fa qala sai ya ce ayyukum ra'al kawkabal ladhin qadda al-bariha a cikin kuwa ne ne ya ga tauraron nan da ya faɗo daren jiya Kultu. ana sai ni husaini na ce ni ne algafata mala sun maƙultu sannan sai na ce da shi amma ni lam a fi salati amma fa algafata malam ba wai ƙiyamun layli nake ba karka ɗauka dan cikin dare na ce maka ido na biyu a fara tunanin ibada nake a'a walakin ni ludiktu sai dai kunama ce ta harbe ni qala sai malam yace da shi fama ba sana'ata to me kai daga nan wani mataki ka ɗauka? qultu sai ni husaini nace istarqaitu nayi ma na magani qala fama hamalaka ala zalika me ya ja ka ka nemi magani dan me ka nemi magani qultu sai nace da shi hadithun hu sha'abi sha'abi ne ya karantar da mu cewa faqala sai ya ce da ni wa ma haddasa kuma sha'abiyu me sha'abi ya koya muku qultu sai na ce da shi haddathana an burayda ibn ah, husayb al-aslami annahu qala sha'abi ya ba mu hadisi daga Buraida. burayda ya ce la ruqyata illa min aynin aw humatin ba a yin ruqya sai in mutum ya gamu da kambun baka aw humatin ko ya gamu da zazzaɓi. ya gamu da wani ciwo wato wanda yake sakamakon wani abu da ya sha na guba ko cizo shine huma sai ya ce faƙala kad ahsana intaha ila ma ya kyauta shi da ba ku wannan hadisan amma iya abin da ya sani kenan walakin amma mu kuma sa'idu haddasa na abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muko muna da hadisi daga manzon Allah ya yace uridat alayyal umam an nuna muna al'ummomi fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaitu sai naga wani annabi da wasu 'yan taron mutane waɗanda suke bin shi da suke imani da shi wasu ƴan mutane ne ƴan hikin nan wan nabiyya naga wani annabin kuma wa ma'ahu rajulu war rajulani yana tare da mutum ɗaya ko mutum biyu su kaɗai suka imani da shi wan nabiyya Na ga wani annabin laisa ma'ahu ahadu ba shi tare da kowa har ya gama wa'azi ba wanda ya imani da shi kuma annabi don kasan tarin mutane bai nuna tarin gaskiya don wani na da jama'a ko ana cika majalisinsa ko duk gari ana sauraron shi bai nufin da gaske ne yana da gaskiya in yana da gaskiya kawai yana da ita in bai da ita bai da ita yawa ko karancin jama'a ba shi bane ka ji ga wani annabin Allah ne amma an nuna wa manzo Allah shi laysa ma'ahu ahad har ya gama wa'azin shi ba wanda ya iman da shi idh rufi'a li sawadun azim can kuma sai aka nuna mana wani tarin duhun jama'a fa zanantu annahum ummati sai na fara tsammanin ina ma da a ce wannan al'umma ta ce faqila li sai aka ce da ni hadha musa wa qaumuhu wannan annabi musa ne da jama'arsa walakin zur ila al amma kalli sararin samaniya ka gani ya kai Muhammad alaihi salatu wassalam fa nazartu fa idha sawadun azimun sai na kalla sai na ga wani tarin al'umma sun yi duhu da yawa fa qila li sai aka ce da ni undur ila al akhari to ƙara kallon nan gefen ma ka gani fa idha azimun na ma al'umma sun tara ko ina fa qila sai aka ce da ni hadhihi ummatuka wannan tarin al'ummar da baka ganin komai sai duhun su sune al'ummarka wa ma'ahum sab'una alfan a cikin su akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab za su shiga aljanna babu uquba babu azaba Allah ka samu ciki thumma nahaba fa dakhala manzilahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya shiga gidansa fa khadan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata bi hisabin wala azabin sai mutane suka yi kutse suna ta tattaunawa game da su wanene ne mutanen nan da za a ce za su shiga aljanna babu azaba babu hisabi fa qala ba'duhum wasu suka ce fala'alluhum fala'allahum sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce hala sahabbai ne na farko farko waɗanda suka yi sahabbantaka da manzon Allah tun farkon al'amari wa qala wasu kuma suka ce fala'allahum allazina wulidu fil islam hala kuma waɗannan ƙananan yara ne da aka haife su a cikin musulunci walam yushriku billahi ba su taɓa yin shirka ba ba irin mu da muka yi shirka ba in ji su kenan wa zakaru ashiya'a suka dinga ambatan abubuwa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza fa kharaja alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala zan Allah ya fito daga baya ya ce mallazi takhuduna fi menene abin da kuke ta tattaunawa akai fa akhbaruhu suka bashi labari fa qala sai yace humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna zama kun ji asalin hadisin cikon hadisin shine yace wa ya rabbihim yatawakkaluna sune masu dogara akan Allah fa qama ukashatu ibnu mihsan fa sai sahabi ukasha dan mihsan radiyallahu anhu ya nike yace ud'u Allah an yaj'alani minhu ya manzon Allah ka roƙa mana Allah ya sanya ni a cikin waɗannan halittun faƙala an ta minhu. Allah ya riga ya lissafa ka a ciki sun maƙama rajulun akharu sai wani mutum shi ma ya miƙe faƙala udu'ullaha an ya alani minhum ya manzan Allah ni ma a roƙa mana Allah ya sani cikin su faƙala sai manzan Allah ya ce ka biha ukasha ukasha ya riga ka akan wannan falala wannan hadisi ka ji shi jama'a Ahmad ya fitar da shi da Bukhari da muslim da al'imamu turmidi wannan shine matanin hadifin kamar yadda ka ji gashi nan da lafazin layar kuna ba cikin sharhi sai malam ya ce ƙauluhu la ruqyata illa min ainin wala huma al'ainu isabatul ain shine kambin ido wal huma bi milha'i ha'i wa fathil mimi mukhaffafa ma damma akan ha'un kai wa mimun fataha ba tare da shadda ba ka ce humatun hurkatu summi wa shi shine zafin da watin guba ke sawa a jikin mutum na ya tsitsinka hanji ko ya tsinka kafofin jini wa sun summu nafsu wasu kuma suka ce shi kanshi guba shi yake ce ma ainihin huma kalal khattabi wa ma'ana zalika la ya ashfa wa aula babu ainihin ruqyar da ta kai warkarwa wacce kuma ta cancanta a yi min ruqyatil aini wal humati fiye da ruqya da za a yi makambin ido da kuma in mutum ya sha guba wa kana alaihi salatu wassalam qad ruqiya waraqa manzon Allah yayi magani kuma shi ma an mishi magani wa amara biha kuma ya bada umarni da a nemi magani wa ajazaha kuma ya halasta wa idza kanat bil qur'ani wa bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubaha idan za a yi mutum ruqya da ainihin alqur'ani da sunayen Allah masu tsarki da daukaka to wannan ya halasta aw ma'murun biha ko ma a ce ana umarni da ai haka wa inna ma ja'atil karahiyatu wal man'u abinda aka samu karhanci da hani fi ma kana minha bi ghairi lisanil arab in ana yi da wani harshe daban wanda ba larabci ba ana yin wani surkulle fa innahu rubama kana kufran aw qawlan yadkhuluhu shirk dan ta yi wani kafirci ne ko wani zance da shirka ta shiga wa yahtamilu khatabi yace kuma zai yi an yakuna alladhi yukrahu min ar ma kana minha ala madhahibil jahiliya shine abinda ake bisa salan jahiliya allati kanu tsaunaha irin abinda suke yi a zamanin maguzanci wa annaha tadfa'u anhumul afat da suke kudurta cewa irin wannan ruƙuyan tana tunkuɗe musu cututtukansu da ainihin bala'in rayuwa wai take duna anna zalika min min jinni wa ma'unatihim da kudurta cewa irin wannan taimakon ana samun shi ne daga aljanu da ainihin taimakon su aljanu sai sake cewa wa qawlu humul ladina la yarquna wala yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna ikhtalafan nasu fi ma'ana hadal alhadith malamai sun yi sabani game da ma'anar wannan hadisi wa ala ma za da kuma cewa akan wace ma'ana za a ɗauke shi fahamalahu al imamul maziri rahimahullahu ta'ala ala annahum alladhina janabu i'tiqad at-taba'iyyin taba'iyina fi anna al-awdiyata tanfa'u bi taba'iha sune mutanen da suke da imani da ya saba wa imanin yan naturalism wanda suka yarda da cewa ɗabi'a ce kawai wannan rayuwa babu wani sani'i da ya halicce ta don haka komai na da amfani ne a bisa ɗabi'ance yadda aka gan shi ba a san wanda ya yi shi ba wannan aƙida ce ta maguzawa to sai ya zama musulmi ya kauce daga wannan aƙida wasu malamai suka ce wannan shine ma'ana hadisin wa atiqadil jahiliya fi dalika wa ruqahu mutum ya kauce wa al'adun jahiliya da irin maganin jahiliya wa hadha ghairu la'iqin bi masaqil hadisi wala bi ma'anahu malam qurtubi yace wannan bai dace da salon hadisin da ma'anarsa ba id maqsuduhu domin shi hadisin ya zo ne da nufin isbatu maziyatin wa khususiyatin li ha'ula'i 70 alfan ya zo ya tabbatar da wata daraja ce da falala ga waɗannan mutane dubu saba'in wa ma zakarahu abinda ku aka ambata anan yarfa'ul maziyata wal khususiyya ya cire babu wani falala ya cire falala da wani ainihin khususiyya saboda mene fa inna mujanabata iqtiqadi zalika huwa halul muslimina kafa dan dukkanin musulmai suna da aqida cewa wacce aqida bata da kyau kenan ba wani abu bane karin falala ga wani musulmi na musamman ina fata muna ganewa wa man lam yujanib i'tiqada zalika lan yakun musliman duk mutumin da bai kaucewa wancan aqidan mummuna ba ba musulmi bane thumma inna zahira lafzul hadith innama huwa la yarquna wa la yaktawuna ay la yaf'aluna hadhihi al-umur sannan lafazin ya zo ne da cewa ba sa aikata waɗannan abubuwan wa ma zakarahu abinda aka ambata a wannan ma'anan khurujun anhu min ghairi dalilin ya fita daga magana aikatawa ya mai da shi magana kudircewa ba tare da dalili ba wa qala daudi al muradu bi zalika alladhina yastadibuna fi'lahu fi sihha me yake nufi da wanda ba sa neman magani al-imamu dawudi yace shine mutum ya guje mai neman magani alhalin lafiyar shalau ya guje mai rigakafi fa innahu yukrahu liman laysa bihi illa abin kyama ne lafiyar kalau ka je kana neman magani an yattakhidha at-tama'ima wa yasta'mil ar-ruqa mutum ya dinga amfani da layu ko kuma yayi ruqya layu kan ko baka da lafiya ba babu kyau fa amma man yasta'milu dhalika fi maradin bihi fa huwa jaizun amma wanda zai nemi magani sanda bai da lafiya to babu matsala da haka me falala shine wanda in lafiya shi baya kula magani wa hadha in sahha an yuqala fit tama'imi wa fi ba'd ruqa fala yasihu an yuqalu fit ta'wizat an yuqala fit ta'wizat yace in ma wannan daidai ne cewa falalar tana komawa ne ga wanda baya neman magani in lafiya shi lau to ba zai yi a faɗa haka game da wanda yake yin ta'awizat ba ta'awizat na neman tsari wannan ana yin shi koda baka shiga cikin wani kunci ba a wajen bacci da wajen farkawa da shiga bayi da fita da makamantansu kaga lafiyar kalau amma kana neman tsari daga wani barna da zai iya yiwuwa ya same ka ne in baka yi ba ko to kaga in ma ya yiwu an faɗa game da magani da ake sha na zazzabi da mura to ba zai yi a faɗa game da ainihin isti'aza da ake yi na neman tsari a wurare na musamman ba ina fata mun gane wannan wahiya min babin ruqa kaga wannan ta'awizin kuma ruqya ce ita ma iz kar ya juzu an yi ta'awwada min ash-shururi kulliha qabla wuqiha domin ya halasta mutun ya nemi tsari daga sharrori kafin faruwar su wala yasihu zalika fi tadabbubi amma wajen neman lafiya ta jiki zai yiwuwa sai in baka lafiya zaka nemi lafiyar jiki amma lafiyar tsari daga wani shedan ko aljani mai cutarwa wannan ana neman a nemi tsari daga irin wannan sharrin ko da ana zaune lafiya lau fa innahu yajizu an yataharraza min al-adwa'i qabla wuqu'iha lalle wajibi ne mutum ya kiyaye kanshi daga shan magunguna kafin cuta ta same shi dan ba ka ba sai ya kara kanshi cuta wa ammal kayyu shi ko wannan cuta da ake warkarwa ta hanyar dana wa mutane wuta idan shawara ta shawara da yanzu na gani an daina wannan ko sai a je makera a dana mutum wuta anan za ga ko ajali ne sai ka ji sauki dadi ka ji jikin mutum yana ɗoyi ɗoyin naman shi da aka ƙona sai ga mutum ya fara zuba to wannan shine alkayu lalas ko fa ya'ti alqawlu fihi insha Allah ta'ala yace zan yi magana akan shi a can gaba wa zakara al-khattabi wa ghayruhu anna ila anna wa dhahaba al-khattabi wa ghayruhu ila anna wajha dhalika an yakuna tarkuha min jihati at-tawakkul ila Allah ta'ala cewa zaka samu falala ne kawai ka zama min allazina la yastarquna idan ya zama ka bar yin magani saboda tsabar dogaro ga Allah ba wai dan kyashi ko tsimulmula ka kashe kuɗi ba ko kuma dan ka rasa yadda zaka yi ko an rasa likitan da zai duwa ka ba a ya zama meye sababin da ka ki shan magani ka dogara kawai Allah ya warkar da kai sanda Allah ya yi niyya kuma ka yarda cewa wannan cutar da kake yi kafara ce in ma ta zama ajalinka babu matsala to in kana da wannan imanin shine ka shiga cikin wannan lissafin ko mun gane wannan da kyau jama'a war riba ma yaqdihi min qaba'il da kuma yadda da abinda Allah ya hukunta maka wa yanzilu bihi min bala'in da yadda da bala'in da ya sauka maka qala yace wa hadhihi arfa'u darajatil muhaqqiqina bil iman irin wannan shine matakin mutanen da suka fi kowa imani qala wa ila hadha dhahaba jama'atun min as-salaf wasu malamai dukkan wannan suka tafi daga cikin magabata wasan mahumul qabi abul fadli iyad wa hadha huwa zahirul hadith ibn qadi iyad a cikin sharhi shi na muslim ya kira sunan malaman da suka tafi akan wannan mazhabi yace kuma wannan shine zahirin hadisin ala tara qawluhu baka ji ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna suna dogaro ne da Allah ba can gaba sai ya ce وقد ذهب غيره إلى أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل wasu malaman suka ce amfani da magani da yin ainihin wato a lalas to wannan yana tafiyar da tawakkulin mutum rashin tawakkali ke saka ne magani in ji wasu malamai bi khilafi sa'iri anwa'i tibbi amma banda sauran magunguna fa innaha ghairu qabihatin fi tawakkuli suka ce wannan baya sukan tawakkuli wa farraqa bainal qismaini bi an qala masu wannan magana suka raba tsakanin magani ga magari bangare guda da kuma magani na ruka da magani na lalas a ɗayan bangaren suka ce babu ruka wal kai wa tsiyara mauhumun domin shi da ruka da alkayyu lalas kenan da kuma camfi abubuwa ne da suke mahmumun wanda mauhumun wahami ne kawai ba su da tabbas fa yaqdahu fit tawakkuli wa ma adaha ghairu mauhumun wannan sai su soki tawakkali sauran kuma ba su da matsala yace bal muhaqqaqun fayasiru kal akli wal lil gaba'i aw shurbi dirrayi fala yakdahu yace a a lallai tawakkuli baya samun matsala dan kai ruqya kamar yadda dan ka ci abinci dan ka koshi wannan bai nufin baka yadda Allah ke kosarwa ba haka dan ka sha ruwa ka daina bin kishi ba wai baka yadda Allah ke hana kishi ba qala shehu malan watan in yace shehu yana nufin iyad yace wa hadha fasidun min wajhaini yace wannan magana ta da suka fada barna ce ta fuska guda biyu gashi ne ya kawo magana ya kuskurantar da wannan magana da cewa anna aksar abwabit tibbi mawhuma kalkai mafi yawan magani mafi yawan magani gwaji ne da dace kamar yadda shi ma lalas din yake fala ma'ana li takhsisihi bil kayyi war ruqa da haka babu wani dalilin kebance su cewa su ne ba tawakkali ba in dai magani ba tawakkali ne to duka dan ba wani magani da ake da satanci 100 bisa 100 zai warkar duk ingancin shi sai dai a gwada kuma wata rana yana yi wa wani ya kuma kiwa wani na أبو نبي أن الرقى بأسماء الله تعالى هو غاية التوكل على الله ta'ala yin ruƙuya da sunayen Allah to tsabaragen dogaro da Allah ne fa innahu iltija'un ilayhi dan miƙa wuya ne ga Allah wa yatadammanu zalika raghbatahu lahu kuma wannan yana nuna kwadayinka a wurin Allah wa tabarrukan bi asma'ihi da albarkatuwa da sunan Allah wa ta'awilu alayhi fi kashfi darri wal bala da kuma dogaro ga Allah wajen yaye bala'i da ainihin wato cutarwa fa in kana hadha qadihan fi tawakkuli falyakun ad-du'a'u wal azkaru qadihan fi tawakkuli in kace wannan yana suka tawakkuli to da zikiri ma da addu'a suna suka tawakkuli kenan wala qa'ila bihi ba mai fadin wannan magana ba wanda zai ce in kai addu'a baka yarda da Allah bane tsaba yarda da Allah ma take sa addu'a ba wanda yace in kai zikiri baka yarda da Allah bane tsaba yarda da Allah ne to haka in kai ruqya ma da sunayen Allah ko da Qur'ani shi ma tsaba yarda da Allah ne sai malam ya ci gaba da cewa a can kasa qala ash-shaykh rahimahullahu والذي يظهر لي أن القول ما قاله الخطابي وحكاه عن جماعة من السلف abin da yake bayyana gare ni shine maganar khattabi da abin da ya ruwaito daga malaman magabata wa zalika zahirun fi tiyara wal kayy fa idza tiyarata anil an nafsihi wa lam yaltafi ilayhi bi tawakkuli ala Allah ta'ala kana fil maqam al arfa'i min at tawakkul yace wannan shine yake bayyana gare ni cewa zahirin abin ya shafi camfi da lalas idan mutum ya kore camfi ya kore waɗannan daga gare shi to ya dogara ga Allah kenan kyakkyawan dogaro ma'ana la yastarquna dinnan to hadda ainihin canfi ka kore canfi ka yadda da shi kar ka ɗauka zai ma tasiri sai ka zama ka kai ƙarshen mataki na ainihin samun falala li'anna tsiyara qad tulazimu qalbal insan saboda canfi yakan ratsa zakatan mutane wani lokaci baka sani ma cewa abu canfi ne saboda an taso a garin da ka rayu ya zama kamar al'ada ne gama gari ba a ma san barna bane to ya kokari ka cire wannan daga zuciyarka wala yajidul infisala anha wanda yake da wahala mutum ya cire walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam hina su'ila an tiyara fa qala dan haka manzon Allah da aka tambaye shi game da ainihin canfi yace zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yusaddiqannahum ah, fala fala yasuddannahum shine abinda zaka ci zaka ji a cikin zuciyarka amma ya ki katange ka daga aikata abin da kai nufi malam ya ci gaba da cewa wa ammal kayyu fal ma'amunu minhu ja'izu shi kwalalas wanda aka amintu akan ba zai kawo cutarwa fiye da tada ba to ya halasta wa kad ka wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ubayyan annabi ya ma ubayyu dan ka'ab lalas yawmal ahzabi ala uh, ukuhulihi a ainihin saman idan shi a jikin idan shi lamma miya da aka jife shi da makami ya fada cikin idan wa fi bukhari an ibn abbas annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ash-shifa'u fi cikin hadisin bukhari ce akwai waraka a cikin abu uku sharbati mihitamin a cikin kahon da ake yin abin nan ake zuko jini din nan kahon yin kaho aw sharbati aslin da kuma cikin kurban zuma akwai waraka au kayyatin binare ko kuma yin lalas da wuta duk waɗannan suna yin magani a cikin hadisin bukhari wanda bukhari ya fitar da shi da al-imamu ibnu maja wa ana anha ummati anil kayy amma sai manzo Allah ya ce ni dai ina cewa mutane amma su daina yi amma akwai waraka a jikin shi ma'ana sai ya zama dole kaman sajiri ne da ake a asibiti ba a so a yanka mutum a fafa cikin shi ko amma idan ya zama dole shine last option sai a amma haka nan kawai ba a so a ce a je a fasa cikin mutum ko kwanye shi ko goshe shi ko wani bangare na jikin shi dan a mishi wani magani amma in ya kai matuka sai a yi haka kama allura akwai zafi akwai tsautsayi in aka je aka soki jije da bai ta kamata a soka ba da makamantansu musamman ga yara amma duk da haka in ya zama baya da aka iyaye ake haka mutum zai mika duwa dan shi ko nashi a soka mai ko mun gane wannan to haka lalas ɗinnan akwai zafi jama'a wuta ce za a saka tsinke kamar na tsire a cikin wutan makera sai ya yi jazir sai a ɗauko a ɗana a yi mutum layi uku ko biyar ko shida gwargwadon yadda wanzamin ya ga dama a ɗana mutum sai walayin aka yi a gaban ka sai ka ji warin naman jikin mutum yana konewa amma kuma ana warkewa za ka ga nan da nan mutum ya watsake to wannan kaga akwai bala'i me yasa annabi ya hana malamai suka ce saboda yin azaba ne da wuta wanda Allah kaɗai ya cancanta yi shi annabi ya ce to amma kar a je a yi wa fi hadisi jabirin wa ma uhibbu an aktawi manzo Allah ya ce ni ba na son na yi ainihin lalas ba na so to gashi nan dai yana ta sharhi muna tsallakawa ne sai ya ce ya ce can ƙasa wa yadhharu li wallahu a'lam ni yana bayyana gare ni in ji malam abul abbas kenan annal maqsuda ijtinabu raqayin kharijin anil qismaini mutum ya guje ma duk wata ruqa wacce ta fita daga waɗannan bangarori guda biyu kan ruqa bi asma'il mala'ika kamar ya je yana yin ruqa da sunayen mala'iku wan biyina was salihina ko yana kiran annabawa da salihai aw bil arshi ko yana kiran Al'arshi wal kursi was samawat wal jannati wan nar wa ma shakala zalika mimma yu'azzab da duk wani abu da ake girmama wanda ba Allah ba kama qad yaf'aluhu kathirun mimma yata'at mimman yata'at kamar yadda mafi yawan ƴan ruqa suke yin irin wannan maguzancin fa hadha alqismu laysa min qubayl ruqa almahdhur alladhi ya'ummu sinabu yace asali kaga wannan baya cikin ruqa wadda asali aka haramta kai tsaye walaysa min qubayl ruqa alladhi huwa iltija'u ila Allah ta'ala wa tabarrukin bi asma'i kuma baya cikin ruqa wacce take komawa ce zuwa ga Allah wadda aka halarta. Waka وكأن هذا yulhaƙu المتوسط يلحق بما يجوز فعله kuma kaga wannan yayi kama da a haɗa shi da wanda ya halasta ghayra anna tarkahu aula min haisu annar anna anna anna raqiya bidhalika ta'zimun wa fi tashbihul murki bihi bi asma'illahi ta'ala wa kalimati domin wanda aka yi ruqya a kira sunan shi annabi ko mala'ika to an girmama shi kuma an shirka da Allah wajen kiran shi Fayan fayanbaghi an yujtanaba zalika dan haka wajibi ne a guje wannan wa hadha kama naquluhu fil hilf bighairi llahi kama yadda muke faɗa game da rantsuwa da wani Allah fa innahu mamnu'un an hana fa inna fi ta'ziman ghairi llahi ta'ala bi misli ma yu'azzamu bihi Allah dan kana girmama wani Allah ne da abin da ake girmama Allah da shi wa hadha ma zaharani malam yace wannan shine abin da ya bayyana gare ni ga fassara wannan hadisi faman zahara da zalika wanda ya ga shi ma ya fahimci irin fahimta ta falyaqbalhu shakiran ya karbi wannan ya gode wa illa in kana wata fahimta daban falyatrukuhu aziran kabar mun fahimta ta ka bani uzuri wa sayatil kalamu fi ishtiqaqi lafzi tiyara fi kitabi salati insha Allah ta'ala zama kun ji magana wani babban malami can a kasa sai ya ci gaba da cewa wa ikhtalafa al-ulama fi tawakkuli wa fi man yastahiqqu ismal mutawakkil ala Allah malamai sun yi sabani game da ma'anar tawakkuli da kuma wane ne mai tawakkali ga Allah fa qalat ta'ifatu min al mutasawwifa wasu yan dariƙa suka ce la yastahiqu illa man lam yukhalid qalbahu khawfu ghayri Allah min suba'in min subu'in aw ghayrihi babu wanda za a kira shi da suna mai tawakkali sai wanda ya zama zuciyar shi bata sadu da wani abu na tsoron wata halitta ba sawa'un halittar nan zaki ne ko kyarkeci ko kura a gairu ko wani kokare ma'ana ko ne ya haushi kaji kaji tsoro ko suka ce baka da tawakkali ko ka gani an zare kaga ka kare ko suka ce baka da tawakkali wa hatta turka sa'aya ila talabir rizq yan dariƙa suka ce baka zama mai tawakkali har sai ka daina neman abinci ka zauna kawai kana jira Allah ya ciyar da kai zamanin damanillahi ta'ala saboda ka san Allah ya dauke wannan dawainiya hajin dirika kenan manya ɗiban fadi wa qala ammatul fuqaha gaba ɗaya malamai kuma suka ce inna tawakkula ala Allah ta'ala huwa thiqatu billah tawakkali shine amincewa da Allah wal da kuma yin yarda a cikin zuciyarka bi anna qada'ahu madin cewa duk abin da Allah ya hukunta zai zartu wattiba'u sunnati nabiyhi fi sa'i fi ma la minhu da kuma bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen neman abin da dole sai ka nema min al asbabi daga cikin sabubba min mat'amin wa mashrabin na neman abinci da abin sha wa taharruzin min aduwin da taka tsantsan game da abokin gabanka wa idadil asliha da tanadin makami wa isti'mali ma yaqtadihi ma taqtadi sunnatullahi ta'ala al-mutada da kuma tanadin duk wani abu da amfani da abin da sunna Allah ta gama gari ta tanada to wannan shine kai tawakkali kenan ba za ka je kawai ka bar gona ka ce kana jira Allah ya kaddara abinci tsaro a gonar ba sai ka kai taki ka yi noma ka sai feshi ka sai iri ka yi wane ne bayan ka gama wannan kuma sai ka mika al'amari cewa Allah ne ke tofar da tsiran Allah ne ke sa ya girma Allah ne ke yin komai bayan ka yi iya naka na asbab shine ka bi ka'ida kenan don akwai lahi al-mu'tada ita ce as-sunnatul jariya Allah ya tsara rayuwar ta gudana bisa wani system shine as-sunnatul jariya ba a haihuwa sai an yi jima'i sai an dauki ciki yayi wata tara ba a yin shuka sai an yi ruwa sai an yi noma sai an yi kaza sannan za ta tsoro ba a yin dare sai an yi rana in an mutu ba a dawowa duk wannan sa daga cikin sunan aljariya to ana nan kuma sai Allah in ya ga dama sai ya kawo sunan alkharika sai ta zo sai ta sai ta ainihin yi wani abu sabanin wanda aka saba shine misali an saba sai namiji da mace sun hadu sun yi jima'i za a dau ciki a haihu da Allah ya ga dama sai aka dau cikin Annabi Isa babu irin wannan haduwa to sunna ce kharika an saba an mutu ba a dawowa ko da Allah ya ga dama sai kashe asabul kabi ya dawo musu da ransu daga baya ya kashe uzairu ya dawo musu da ransu daga baya ya kashe ya ba annabi isa yancin kashe matattu da rayawa raye matattu amin ko wannan shi ma suna ne kharika in an sa mutum a wuta sai ya kone da Allah ya ga dama sai aka sa annabi ibrahim a wuta sai bai kone ba suna ce kharika ina fata muna ganewa jama'a in Allah ya ga dama karshen duniya lokacin da dujal zai zai ba shi dama a yi ruwa nan take tsiro ya fito nan take ya girma ya zama abinci ba sai an yi watannin da aka saba na al'adar damuna ba to wannan sunan ne alkharika mumini baya bukatar suka kafin imani haka ibn taymiya ya ambata a cikin ainihin wato littafin shi na al cewa mumini yana yin imani da asalin wannan sunanul jariya din baya bukatun sai ya ga wata mu'jiza ta daban da aka zaka ga duk wanda yake sai an kawo mu'jiza to an kawo baya imani dan dama sai da ya lissafa zai kafirci yana so ya kure annabin ne sannan yi wannan tambayar ina fata mun gane wannan da kyau jama'a to yana daga cikin tawakkali bin asba na abinci da abin sha da sutura da yin magani da yin rukuya da neman tsari daga ainihin abokan gaba da taka tsantsan game da abokin gaba bai yiwuwa ka hau mota ba birki kai ta saba ta a guje an yi magana ka ce ai Allah ne yake karewa akwai wanda zai taba wannan gangancin jama'a ka kama hanyar nan ta Kano yanzu ka samfari mota ka san ba ta da burki ka ce Allah nake karewa dole in za ka yi tafiya zuwa kake ma a mata sabis tukunna ko ka tabbatar cewa komai nata is in order amma ka san Allah ke karewa yi amma wajen abinci da sauransu shine sufaye suke wannan sai su ce Allah nake kawowa ba tawakkali bane wannan ina fata mun gane wannan jama'a to shine ta kawo maganganu ga sanan sai a koma ƴan uwa su ƙara karantawa a cikin wannan littafi na ɗaya kenan jama'a na biyu daga littafin ibnu hajirin fathul bari wannan da ke hannuna mujalladi na goma sha ɗaya ne a bugun darul hadith na alƙahira ibnu hajirin yau da rasuwarsa shekara ɗari biyar da tamanin da biyar don ya rasu hijira da shekara ɗari takwas da hamsin da biyu allah ya gafarta mishi a cikin wannan sharhi na shiga shi a cikin mujalladi na goma sha ɗaya na fatuhul bari a wannan bugun jama'a za mu ɗan ji sharhi ha ila daga bayanan da ya akan wannan hadisin zai bincino mana wannan magana ta ainihin ibnu taimiyya da su ibnu gashi a lamba hadisi na dubu shida da ɗari biyar da arba'in da ɗaya a shafi na ɗari hudu da saba'in da shida zuwa gaba bayan da ya kawo hadisin duk hadisin iri ɗaya ne ya ce haddasana imran ibn maisara qala حدثنا ibn فضيل qala حدثنا husayn qala abu abdullahi wa وحدثني asid ibn zaid imam bukhari ya kawo isnadi ne guda biyu wannan asid ibn zaidin yana da hadisi ne wannan kadai a cikin bukhari kamar da malamai suka ce laysa lahu fi ghairi halal mawdi min hadisin malamin bukhari ne wa haddathani asid ibn zaidin qala haddathana hushaymun an husainin kaga isnadin sun hade kenan qala kuntu inda sa'id ibn jubair fa qala haddathani ibn abbas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi zuwa ƙarshen hadisin kamar yadda aka ji uridat alayyal umam mun karanta shi lafazin iri ɗaya ne to a can gaba sai ya ce wa qad istashkala al-isma'ili kaunuhu kaunahu sallallahu alaihi wasallama lam ya'rif ummati ummatahu hatta zanna annahum ummatu Musa haji malamai kenan wani al-imam al-isma'ili yace ya kawo rudani game da ya za a ce manzo Allah bai gane al'umma shi ba har ya tsammanci al'umma annabi Musa ne bayan kuma har a gidan wuta zai gane su da aka ce ya shiga gidan wuta ya tsantsanto su ya ce zai gane su da alamun alola to ya aka a filin kiyama har yayi wahami ya ce da na ga al'umma annabi Musa na ɗauka al'umma ta ce ka ji malamai da kwakwale kwakwale wa qad sabata min hadisi abi huraira kama taqaddama fi taharati kaifa ta'rifu man lam tara min ummatika fa qala innahum ghurrun muhajjiruna min athar alwudu'i wa fi lafzin siman laysat li ahadin ghayruhu wannan alamu ne da ba wanda yake da shi sai al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa ajaba sai aka da amsa bi annal ashkhasa allati ufuki mutanen da ya gani a cikin sararin samaniyan nan bai riski komai daga gare su ba in ban da yawansu min gairi tamyizin li ayanihim ba tare da ya gane ɗaiɗayawansu ba domin ka hango mutane da yawa za ka iya fahimtar yawansu ne kawai ko rashin yawansu ba ka gane wane ne da wane da wane da wane ba shi sa a wannan taron domin manufa ya ga su da yawa kuma ba ai ba da haka suke da wannan yawan a cikin wuta ba a cikin wuta zai je kan kowa da kowa ne ce musu ku taso ku taso Allah ya tsare mu da haka zai je kusa da kowa ne wannan ko anna mishi su ne haka da yawa yawan yake gani ba ɗaya yawansu ba da haka babu matsala a cikin sha Allah ina fata mun gane wannan wa akramak ban gane abin da kake cewa akwai distance kwarai kuwa da nisan da kuma yawansu na'am sai malam a can gaba sai yake cewa وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من, روا... من راويها وأن الرواية دمالا يشارة أن أنت سيوم مسلم يتي مالا ابن تيمية الشيخ تقي الدين ابن تيمية الله غافة تمشي yayi inkarin wannan riwaya kuma yace kuskure ne daga wani mai riwaya wa atalla bi anna raqi yuhsinu ila allazi yarqi cewa me yin ruqya yana yin aiki ne na kyautayi ga wanda yake wa maganin fa kaifa yakunu zalika matlubu tarki to ya zai a ce ba a so kai da aka ce la yarquna ba sa yi ma wani magani to yi wani magani aikin alkhairi ne baya cikin abin da za a ce in baka yi shi ba ƙarin falala ne wa aidan faqad raqa jibril nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ai jibril ya manzo Allah ruqya waraqan nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu manzo Allah ya wa sahabbai wa azina lahum fi arruqa ko manzo Allah ya bada dama ai ruqya masahabbai wa qala yace man istata an yanfa akahu falyaf'al duk wanda zai iya taimakon dan uwan shi ya taimake shi a cikin hadisin muslim kenan wan naf'u matlubun taimako din na amfani da dan uwanka abin nema ne qala ibn taymiya yace wa ammal mustarqi fa innahu yas'alu ghayrahu wa yarju nafa'ahu shi ko wanda aka ce wala yastarquna in mutun ya nemi wani ya mishi ruqya to ya nemi taimakon wani Allah ya nemi amfani a gun wani Allah wa tamamu tawakkuli yunafi zalika cikan tawakkuli ya saba da wannan ka'ida qala ibn taymiya yace wa innamal muradu wasfu sab'ina bi tamami tawakkuli da hadisi yake so nuna siffanta mutum dubu saba'in din nan da cikar tawakkuli fala yas'aluna ghairahum wala yarqihi ba sa neman taimakon waninsu wani baya musu ruqya wala yuqihim wani baya musu lalas wala yatayyaruna min shay'in ba sa canfi da komai wa ajaba ghairuhu wasu sun ba ibn taymiya amsa bi anna ziyarata min thiqa maqbula cewa wannan ƙarin amintaccen malami ne ya kawo ta kuma ƙari ne karɓaɓɓe a ƙa'idan malaman hadisi wa sa'id ibn mansurin hafizun wanda yayi wannan ƙarin shine malam sa'id dan mansur babban malami wa qad itamadahu al-bukhari wa muslimun wa atamada muslimun ala riwayatihi hadhihi kuma bukhari da muslim sun fitar da hadisin sa'idu kuma muslim ya fitar da hadisin nan wannan riwaya wa bi anna taghlitar rawi kuma aka ba ibnu taymiya amsa da cewa kuskurantar da mai riwaya ma imkani tashihi ziyadati la yusaru ilayhi in dai zai yi a inganta wannan karin to ba abu ne da za a kai gare shi ba ba za a fara tunanin wane amintacce yayi kuskure ba sai an kasa fasara riwaya wal ma'ana alladhi hamalahu ala al-taghliti mawjudun fil mustarqi لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل yace kuma da ibn taimiyya ya amfani da shi wajen kawo wannan kuskuren akwai shi a cikin wanda shi ma yake istar ka'idin da ya ce wancan aikin na layar kuna shine aikin alkhairin da za ka yi wani haka almustarki wanda ya ce a mishi rukuya wanda aka ce su saba'in din nan dubu saba'in ba sa yin haka akwai wannan ma'ana a ciki saboda mene bi annan alladhi la yatlubu min ghairihi an yarqiyahu tamu tawakkuli cewa wanda baya neman wani yayi mushi ruqya ya da cika tawakkali fa kaza yuqalu lahu wallazi yaf'alu ghayruhu bihi dhalika yanbaghi alla yumkinahu minhu to kenan ma wanda zai yi ma wani wanda wani zai mishi to wajibi ne shi ma an yada cikakken tawakkuli ya ce ka a mushi, kai ya da mushi. wato ba sai in ka nema ba idan ya zama nema a maka ruqya rashin tawakkuli ne to in wani zai maka ko baka nema ba na daga cikin cikar tawakkuli kace ce ba na so li ajali tamamu tawakkul ko mun gane da haka ma'anar da yake korewa akan layar kuna akwai ta akan layar sarkuna cewa zai kore cikar tawakkuli din sai yake cewa wal bi an laysa fi wuqu'i dhalika min jibrila dilala ala al mud'a wala fi fi'il nabi sallallahu alaihi wasallam lahu aidan kuma a cikin abinda aka yi na ainihin wato manzon Allah da Jibril ya mushi babu abin da Ibn Taymiyyah yayi wannan kururuwa akai sai ki cewa wa yumkinu an yuqala inna ma taraka al-mazkurina ar wal hasman lil madda waɗanda aka ambata dubu saba'in ɗin nan sun daina yi wa wani magani sun daina nema a musu magani ne saboda su kautar da duk wani yiwuwa na dogaro da wani Allah ko su su dogara ko sima wani abin da zai sa ya dogara da su to da sun kautar da duk wannan yiwuwar ne li'anna fa'ida zalika la yu'manu an yakila nafsahu ilayhi domin wanda ke aikata ma wani haka ba a amuntu da ya kasa wato wakiltar da kanshi akan mutane ba kamar yadda zaka ga likitoci suna yi likita in ya kai ya kawo Allah ya ara mai lokaci sai ya dinga jin kamar shi ma wani dan karamin Allah ne cewa in dai yayi magani sai an warke ba ka bane har mutane su waye gari sun amince da shi in suka je clinic in ba su gan ba ba sa jin natsuwa in ba shi rubuta musu wasfa ba ba sa jin amincin za su warke to wanda bai yin ruqya kuma bai ba wani ya mai ruqya to daga cikin falalar da yake samu shine ya kaɗe duk wani yiwuwa na ya ji ran shi ya ratayi da kwarewar wani likita ko kuma shi ya sa wani ya ratayi da tashi kwarewa yana so ya inganta mana hadisin ne a ma'anance sai ya ci gaba da cewa gashi nan dai jama'a yayi maganganu da dama waɗanda za mu sake tsallaka su zuwa ainihin wato can gaba to ƴan uwa za su iya zuwa dai su samu su ainihin karanta waɗannan maganganu jama'a ga sanan da yawa ya maimaita waccan magana ta ƴan ɗariƙa wa qalat taifatu min sufiya la yasahiqu isma tawakkul illa man lam yukhalid qalbuhu khawfun ghayri Allah ta'ala ba a ce mutum yana tawakkuli sai wanda gaba daya baya jin tsoron komai sai Allah hatta law hujima alaihi al-asadu law hajima alaihi al-asadu la yanza'i ta yadda hadda inda zaki zai kai mishi farmaki ba zai firgita ba to kaga ba mai tawakkali a duniyar nan kenan yanzu ko in ji yan dariƙa wa hatta la yas'a ila talabin rizqi li kauni Allah ta'ala da mana lahu da mana hu lahu in suka ce kar ya nemi arzikin komai wa aba hadha al-jumhuru wa qalu ya hasulu tawakkul bi an yafika bi wa'dillahi kaza kaza kaza kaza maganganu ne duk ga nan jama'a da yawa shafuka da yawa sai yan uwa su koma su karanta su da jama'a kun ga ibn hadirin shi a tashi fatawar bai yadda da raunata wannan hadisin kenan da malam ibn al-qayyim suka yi shi da ibn taymiya ba da sai littafi na gaba shine littafin silsilar da'ifa ta malam albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi wannan da ke hannuna mujalladi ne na takwas bugun ainihin maktabatul ma'arif ta ƙasar riyadh wanda aka buga a ainihin shekara tana da hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ainihin ashirin da biyu e, tun 2001 kenan ko ko there about gashi a cikin lamba ta dubu uku da ɗari shida da casa'in gashi malam ya ce saba'una alfan min ummati ya dukkanin aljannata bi hisabin قالوا ومن هم قال هم الذين لا يكتوون ولا يرقون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون سيتي منكر بذكر لا يرقون yace wannan lafazin in ka saka kalmar la yarquna to lafazi ne munkari ta dawo kenan ko رواه المخلص في العاشر من حديثه قال حدثنا أبو إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا حفص ابن عمرو أبو عمرو الربالي البصري قراءة علينا قال حدثنا أبو سحيم المبارك بن سحيم مولى عبد العزيز بن سحيم قال حدثنا عبد العزيز بن سحيم عن أنس ابن مالك مرفوعا كنت كنجوانا إسنادين in ka da littafin a hannunka zaka ga inda ce Abu Suhaimin Al-Mubarak ibn Suhaimin Maula Abdul Aziz ibn Suhaimin sai ya gallaza tawada shi sai ya sa shi bond ma'ana nan ne wurin da akwai virus din kenan qultu ni albani sai na ce wa hadha sanadun da'ifun jiddan wannan isnadi ne mai rauni kwarai al-mubaraku huwa hadha matrukun wa kama qala al-hafiz fi at kamar da ibnu hajar ya faɗa cikin taqribut tahdhib wa min tariqihi ta hanyar wannan isnadin rawahu al aidan kama fil majma'i a cikin mujalladi na 10 shafi na 408 illa annahu waqa'a fihi wa kaza fi kashf al-astar sai dai yazo a cikin ainihin majma'uz zawaid da kuma cikin kashf al-astari a cikin ainihin wato nan yazo da wala yakuna badla wala yarquna maimakon la yarquna sai zo da laye yakuna ba sa yin lalas wa kilahuma munkarun dukkan riwaya guda biyu tana da matsala mukhalifun li hadith ibn abbas wa ma fi sahihaini wa ma bi ma'anahu duna hadhain al ya saba wa hadisin ibn abbas da ke cikin bukhari da muslim da wasu littafai wanda ya zo babu lafazin la yakuna babu zafazin la yarquna sai malam yace wa qad sahha indahuma annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana yarqi wa yakwi sai dai ya inganta a wurin su bukhari da muslim manzon Allah yana ruqya kuma ya yadda ayi kayyu ayi lalas fi ghairi ma hadithin sahih a cikin hadisi fiye da guda daya sai malam yace wala yakhdaju fi ma zakartu ma waqa'a fi riwayati muslimin fi hadisi ibn abbas al-mishari ilayhi anifan min aljam'i baina la yarquna wa la yatarquna yace kuma wannan kada ya barar maka da maganar da ka ji mun faɗa anan ta sa ka rikice game da riwaya Imam Muslim wannan din kenan ko wanda ta zo daga Ibnu Abbas wacce aka hada la yarquna da kuma la yastarquna fa ha riwayatun shadza ya wannan kuma riwaya ce wadda take ta fandare ma riwayoyin da aka sani akhta'a fiha ahadu riwatihi indahu daya daga cikin masu riwaya to yayi kuskure a cikin ta fa ghayyara al haditha ya canza hadisin fa zada ya ƙara wa an kuma ya rage zada layar kuna ya ƙara lafazin layar kuna wa asqata ya cire wala yaktawuna khilafa li riwayati al jama'ati li hadith ibn abbas alladhina rawahu bi lafzi sabanin lafazin jama'a daga ibnu abbasin da suka roto da cewa la yastarquna wa la yaktawuna sai malam yace wa inna mimma yu'akkidu shudud al-madhkura daga cikin abin da ke ƙara ƙarfin wannan shududin mukhalafatuhu li sa'ir al-ahadith al-warida fil babi saba ma dukkanin sauran hadisan da suka zo akan wannan mas'ala mithlu hadisi imran ibn husayn inda muslimin kama hadisin imranu dan husain daga muslim wa abi awana wa ghairihima da kuma hadisin abu awana da wasansu wa hadis ibn mas'udin inda bukhari fil adab wa ghairihi da wani littafin falaysa fihi mal jam'u lafzaini duk waɗannan hadisan babu inda aka hada lafazin yarquna da kuma yastarquna bal innahuma wifka hadisi ibn abbas inda jamaa sun ne sun hada hadisin ibn abbas kamar yadda yake a gun dukkanin malamai fadhalika kulluhu yu'akkidu shudud al-lafzi la yarquna ma mukhalafatihi lis-sunnah al-amaliyya kama taqaddama yace wannan dukkanin shi yana ƙara ƙarfin cewa lalle akwai shuzuzi tare da cewa ya saba wa sunna aikatacciya da aka sani to ga nan mala albani ya ta wannan magana amma ku duba jama'a a ƙa'ida da aka sani ta musalahu ya kamata ambaci wa ake tuhuma da shiruzan nan mai ƙarin mun ji a baya shine wane sa'idu dan mansur alhafiz kuma albani muhammad nasiruddin mun karanta wannan magana ba ɗaya ba biyu ba nan cewa ba daidai ba ne a dinga sukar riwaya kawai dan wani ya saba ma wani ba tare da tabbacewa ba kamar da muka jin za fito albari ko kun tana baya in kun lura yanzu duka magana da yake yi babu tuhuma ga wani amma ya aka da cewa riwayar shazza ce me ya zuzi. wannan ƙarin lafazin wanda mun ji fassarar shi cewa za a iya inganta shi a fassara shi kamar yadda ibn hajar ya ambata da haka tsakani da Allah ibn hajar ya fi su gaskiya wannan magana cewa kar a soki wannan hadisin kawai dan ya kawo wata kalma wadda sauran waye ba su kawo ba yana cikin sahih muslim sannan wanda ya kawo wannan ƙarin amintacce ne hafizi ne sa'idu dan mansur kun tuna katin da muka yi a baya game da hadisin qutaybah dan sa'id da haka nan kawai suka sa mai tsana su al-imamul hakim da irin wannan aka rore matsalan nan cewa to a kawo kuskuren hakim da yayi magana yayi magana ce, to hadisi dai kawai bai inganta ba amma dai sai dan mutu eh, dan Sa'id amintacce ne to haka wannan shi ma za a dauki wannan hukuncin ƙa'idar ilimi cewa waɗannan maganganun dole sai an yi itibari da cewa wane ne ya ƙara me ma'anar ƙarin shin ƙarin ya saba wa asalin riwayoyin ne ko ko bai saba ba na farko dai bai saba ba fil jumla bai saba ba sannan wanda ya kawo ƙarin amintacce ne kuma ga yadda za a iya fassara wannan ƙarin kuma abinda suke cewa wannan ya saba wa sunna ta aiki shi ma la ya mun ji zai iya wa ina fata mun gane wannan da aka wannan riwaya ta sai muslim tsakani da Allah ingantacciya ce waɗannan maganganun kuma suna da mahallansu kuma suna da yadda za a iya ƙara tsananta bincike a kansu amma zuwa yanzu dai dole a sallama mai ibnu hajirin a wannan magana da yi kamar yadda nace kuma jama'a waɗannan maganganun kar ka je kana hayaniya a su in ba karanta su ba aƙalla ka je ka bi waɗannan maganganun tukunna kuma ya zama kana da ilimin iya wannan kanikancin tukunna ba wai kawai da ka ka ce ba to ina waɗannan kuma 'yan hayaniya da suke cewa mu albani muke bi waɗannan 'yan hayaniya na gari da ake cewa malamai masu phd din nan ga suna a gari ko ina ina suke cewa suke wai mu da ake cewa 'yan salafiya wai mu 'yan albani ne mu ba albani mu annabi kawai muke bi jama'a babu wani wanda ya san bishi kawai sai annabi kowa muna bin shi ne gwargwadon gaske shi kuma wannan ba mu ce laifi ba ne ko kuma ya yi kaza a abin da ya tike kenan amma bisa ka'idojin da shi kanshi ya ambace su a baya da su za a yi mishi wannan ilzamin shine wane ne ya shi zuzun wane ne ya bata wannan riwaya sa'idu dan mansur to amintacce ne ƙari kuma daga amintacce abin karɓa ne sa'annan kuma ana iya fassara shi fassara ta tabbata don haka ba laifi bane insha Allah kamar yadda duka sauran abubuwan da aka ambata ai abubuwa ne da musulmai mutane suna yin su daga cikinsu wanda yake tsantsar laifi shine tiyara amma magani da sauransu duka abubuwa ne da mutum na iya yi ya halasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanta da wannan karatun shi da kanshi mun ji yana yi wa wasu magani kuma ya ce aiwa wasu kaga cewa aiwa wani ya halasta mutum ya nema kenan ai ina fata mun gane wannan yace wa qad kuntu dhakartu shay'an min hadha at-taqiq fi ba'd at-ta'liqat akthara min marra gashi nan da ya karasa ainihin zancen shi sai a koma a karanta waɗannan wurare jama'a kafin a yi maganganu kafin ainihin mutum ya je ya sa kanshi a cikin abin da ba shi da ainihin ido a kai muna ƙara faɗa wani maganganu saboda a nan mu jama'a an wayi gari al'amarin ilimi ya zama wato maftoh ya zama buɗaɗɗe yadda kasan caca da ake yi akan akan ainihin wato intanet wanda kowa na iya shiga in yi sa'a kawai ya ci rehu haka yanzu aka mai da ilimi kowa inda ya iya li'irabi da arabiya kenan sai aka fa mashi laspika ya dinga faɗan duk abin ya ga dama kai wake magana ma li'irabi yanzu ai ba ma sai kai li'irabi ba yanzu mutane zuwa ma suke su nemi fassara Hausa ta Abubakar Gumi su karanta su suna tafsiri da ita sai dai su nemi fassarar Bukhari na turanci su karanta su suna yin haddasana da shi da haka zaka ga su da hadisin suna ala tsarafai na kidin daban-daban suke dan ta yi a ce misali za ka kantar da bukhari baka mallaki fatuhul bari ba baka karanta shi kana zarce shi ba baka sai da ake mu'amalanta maganganun ciki ba baka da umdatul qari baka da kaza baka da kaza duk kayan aikin da ake nema na yin aikin baka da su baka da shuruh baka da kutubu takhrij baka da garibul hadith baka da kuma asalin malakar ta ilimin shine ka koyi ilimin hadisi a ina to haka tafsiri gashi dai da azumi ya wuce kowa ya ji kowane ainihin wato al-mawqudatu al mutaraddiya kowane wanda yake da jur'a kawai sai ya zo ya tasa qur'ani gaba ya tabarna duk ayar da aka zan ya fara fassarawa sai ya waskiya ya faɗi duk abin da ya ga dama da sunan wannan shine ma'anar saƙon da Allah yake faɗa wannan ayar kaga wannan bata ce da barna wanda da yake biyan kuɗi a sa irin wannan a rediyo da sunan tafsiri wallahi tallahi yana ba da kuɗi ne ana yaɗa barna kuma ya san abin da zai gaya wa Allah in ya je lahira yana wannan aikin da ka ya ku masu kuɗi da kuke ba da kuɗi a saka tafsiri kafin ku ba da kuɗi ku yi ƙoƙari a tantance muku da gaske ne wannan tafsiri ne na alkur'ani ko ko hayaniya ce ko barna ce tukunna dan ka san a me ka bada kuɗin ka kai ya zama kana so ka bada kuɗi a aikin alkhairi ka je kuma ka bada kuɗi ana barna baka sani ba kaga allazina dalla sa'yun fil hayatid dunya kenan hum yusibuna annahum yusna sun'a kana tsammanin kana aikin kwarai ashe barna kake ina fata jama'a mun gane wannan abun ya riga ya zama yayi ne kawai kowa sai an saka tafsirin masallacin su ba za a sa kwaya ɗaya ƙwaƙwara a saurara ba a sa na malam jafar marigayi shi da malam eh, eh, eh, abakar gumi bai isa ba amma kowa sai an saka kowa kowa kuma shek ne ƙarya kawai jama'a mutane ba su karatu ba su su malanta a wanda fa in zai je sai ya kira mutane gama garin ɗalibai yake raraka a gari yana tambaye su fasara ayoyi duk wanda ya gani kawai don Allah ne zan yi tafsirin wurin yau da Allah wai mai ayin nan take nufi na rantsi da Allah jama'a zai tambayi ayar a ranar za a gaya mai ta da Hausa sannan ya je hawa mumbar kuma kawai ya fuska saboda taurin rai kawai shikenan duk abin da ya tuno kawai ya faɗa haba jama'a wani irin bala'i muke ciki kuma wannan abin shikenan ana kallo ya zama yayi yanzu azumi ya wuce ba wanda za ka ƙara jin muryarsu ba za a ƙara jin murya wani ba kuma sai an ce an ga wata Sau da wani bai da abin faɗi na azumin ne kawai Allah ya tsare mu to a daga jama'a wannan hadisi a kamar yadda muka ji daga malamai shine hadisi ne wanda yake tabbatacce sai dai kuma malaman da suka yi wannan magana akan shi su ma malamai ne abin a dubi maganar su da haka muka bibi magana muka ji fassara da kuma tabbacin cewa lalle wannan hadisi za a fassara shi akan a ya zo da wannan ƙari kuma isnadin da ya kawo isnadi ne ingantacci jama'a don raunata hadisi a cikin littafin ire-iren waɗannan yana buƙatan hujja ne bayyana mun ji su a baya in akwai hujja bayyana sai a raunata amma da wannan hadas ɗin kawai hasashe da abin da ya bujiro cewa tun da ya saba ma riwayar da aka sani gaskiya saboda Allah wannan bai isa ya sa a aibata hadisin riwaya da ke cikin muslim ta malami irin sa'idu dan mansur ba wallahu ta'ala a'lam bisawab ina fata mun gane wannan wannan shine ma ta bayyana gaskiya wallahu a'lam sai mu koma cikin littafin da malam yake cewa ولم يكن من sallallahu alaihi salatu عليه الصلاة والسلام أن يخص يوم من الأيام بعيادة المريض Baya daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kebance wani wuni daga cikin ranaku ya ce ba zan je gaida mara lafiya ba sai rana kaza ma'ana sai ranar juma'a ko asabar ko lokaci kaza a'a yana yi ne gwargwadon bukata gwargwadon hali gwargwadon yin ɗaya da ya samu wala waqtan min al-awqat ko kuma yace sai lokaci kaza da hantsi ko da magariba ko da daddare ko bayan faduwar rana ko makamanci haka bal shar'a li ummatihi iyadatal marid laylan wa nahara annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta wa al'ummarsa zuwa gaida mara lafiya dare da rana da daddare babu laifi da rana babu laifi wa fi sa'iril hakanan sauran lokuta wa fil musnadi anhu daga ainihin a cikin musnad na ainihin al Ahmad daga manzan Allah sallallahu alaihi aka ce idza adar rajulu akhahu al-muslima mashafi hurfati aljanna hatta yajlisa idan mutum ya tafi gaida ɗan uwan shi musulmi mara lafiya to yana tafiya ne a cikin farfajiyar aljanna har ya je ya zauna a wurin mara lafiya fa'iza jalasa idan ya zauna ghamaratuhu rahma sai a lullube shi da rahama fa in kana ghudwatan idan da safe ne ya je gada mara lafiya salla alaihi saba'una alfa malakin hatta yumsiya za a samu mala'iku guda dubu saba'in za su dosa mai salati har yamma ta yi wa in kana masan idan da yammaci ne yaje salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha za a samu mala'iku wanda suke ainihin guda dubu saba'in su ta mashi addu'a har gari ya waye wannan hadisi alimamu Ahmad ya fitar da shi da Ibn Majah isnadin shi kyakkyawa ne kamar yadda malamai suka ce wa fi lafzin ma min muslimin ya'udu musliman illa ba'atha Allahu lahu saba'ina alfa malakin yusalluna alaihi ayya sa'atin minan nahari babu wani mutum da zai je ya gaida dan uwan shi musulmi sai Allah ya sanya mala'iku guda dubu saba'in suna mai salati a cikin kowane lokaci na wannan rana hatta yumsiya har sai yayi yammaci wa ayya sa'atin minan layli hatta yusbiha idan kuma da yamma ya je ba su ta mai salati har gari ya waye wannan ma lafazin al-Imam Ahmad ne da Tirmidhi hakanan abu dawuda ma ya fitar da shi da al'imamul hakim kuma isnadin shi kyakkyawa ne al'imamul hakim ya inganta shi al'imamu ainihin ibnu al-zahabi al'imamu zahabi ya ainihin inganta ɗaya daga cikin isnadojin da ka wannan riwaya tana tabbatar da falalar gaida mara lafiya kenan kaga kuma ta ambaci ko da safe ko da yamma da ka babu laifi da safe babu laifi da yamma gwargwadon bukata gwargwadon abin da aka samu a kuma irin wuraren da ake zuwa gaida mara lafiya irin yanzu kamar asibitoci idan suka sa sharaɗi suka ce sai lokaci kaza to sai a haƙura sai lokacin domin galibi sukan sa su ce sai da yamma saboda a awoyin safiya kuma ma'aikatan jinya na ta ayyuka na kula da marasa lafiya sai zama idan baƙi na shiga suna kaiwa suna kawowa za su zama suna ainihin wato shiga cikin aikin waɗannan ma'aikatan jinya to kaga nan kuma annasu ala shurutihim mutane suna kan sharɗar sun kai da ka ba su dan uwanka su mai jinya dole ka an shi sharaɗin cewa ga inda ake biyan kuɗi ga inda ake ganin likita ga lokacin ziyara ga lokacin da ba na ziyara ba ina fata mun gane wannan jama'a baya daga cikin ainihin wato dattaku ka je ai ta rigima da kai a gidan asibiti kuma lokacin ba lokacin ziyara bane ka gaba hujja ka ce ai a sunna ana gani mara lafiya ko yaushe. wannan ba ba abin da yake nufi ba kenan ina fata mun gane wannan amma wanda yake gida kaga zaka iya zuwa ka gaishe shi duk lokacin da abin nan kuma nan ma sai mun kiyaye akwai lokutan da ba a shiga gidajen mutane waɗannan lokuta guda uku ko salasu auratin lakum yau ba a shiga gidajen mutane min ba'da salatil isha ko hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min qabla salatil fajri waɗannan lokuta guda uku karkace tunda an ce kowan lokaci karfe 2 da dare sai ka mu mara lafiya kofa ka ce a bude ka zo gashe shi kaga wannan ne zama wani abu daban da ka dole sai an kula jama'a sai kayi abin ya zama kayi ne da sunan addini kuma kayi shi cikin mutunci da al'adu wanda ba su saba wa ainihin abin da aka sani ba da gaskiya wanda bai ambata ba anan shine ba a dadewa in an je gaida mara lafiya jama'a ba zuwa yake a shanta ke ba a zauna a ci gaba da fira ko wani ma kaga ya hau kan gadan ya yayi daidai kawai ya kama latsa latsa a hansa shi sai ka ce shine eh, eh, marilin zaka je ka tare da abokan mara lafiya da yan uwan shi haka kawai sun baje akan gadon mara lafiya yana da kyau mu san cewa garajin marasa lafiyar nan kuma kana iya ɗiban cuta ma ba a jiki ba da cikin wannan ward na rashin na marasa lafiya zaka iya ɗaukar kanka wata cuta da aka ka kiyayi dadewa a ciki musamman wuraren da ake kwantar da mutanen da suke da cutukan da suke transmittable masu tarin fuka masu irin cuta kaza da makamantansu akwai wuraren da aka san mutuncin ma al'umma an je sai an maka dan wani wato abin nan dan feshi haka ko a baka wata fita ka rufe bakin ka ko a baka wani takalmi da riga wanda za ta tare maka dattin wurin sannan za ka shiga dan nan kasashen ba san mutuncin al'umma bane sosai shi sa ake yin wannan abubuwa yadda ga dama ina fata mun gane wannan jama'a to kenan kaga ko baka bari dan sunna ba ka bari dan ka, in an je gumar lafiya da zaran ka gaishe shi ka mishi wannan addu'o'i Allahumma rabban nasi kaza kaza kaza tahurun insha Allah kafaratun to Allah ya ƙara sauki to sai kuma ka tafi sai ka bar shi yayin jin ya ci gaba da ainihin jinyarsa ba daidai bane ka zauna ka tara waje ba daidai bane jama'a ina fata mun gane wannan na'am a ai su ta maka addu'a ne har kai yammaci ba haka kai yamma a gurin mara lafiyan ba <laughs> Allah ya kiyaye ka na'am yau wannan babu laifi kana iya zama yanzu shine ne muka zauna ku tattauna ko zai ba maka wasiya ko zai tuna maka wasu abubuwa ko kai ne asalin amintaccen shi ko mijinta ne ko mata ko ɗa wanda zamanka a wurin zai ƙara mishi wani karsashi ko ya rage mishi wata damuwa to wannan babu laifi amma gama garin mai ziyara ko ta kai ziyarci mara lafiya kawai sai ka wuce eh amma in shi ya buƙaci ka zauna babu laifi ka zauna sai malai yake cewa wa kana ya'udu min ramadi wa ghairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa ya gaida mara lafiya wanda yake fama da ciwon ido kwantsa ko kumbo folo ko magamancin shi ma'ana ba sai ciwo ya kai ciwo ba ciwon da ma mutum na iya yawo da shi ma'ana mura zazzabi tari da dan abin da masassara haka da zaran an ji wani bai da lafiya sai a je a gaishe shi ba wai sai ya kwanta magashiyan bai san yadda yake ba ina fata mun gane wannan wa kana ahyanan yad'u yadahu ala jabhati al-marid wani lokaci yakan daura hannunsa a goshin mara lafiya thumma yamsahu sadarahu sannan ya ainihin shafa hannunsa a jikin kirjin mara lafiya wa batsanahu da cikinsa wa yaqulu sai ya ce Allahumma shfi ya Allah ka warkar da shi mun ji wannan lafazi a hadisin ainihin wato Sa'adu dan Abi Waqqas ko wa kana yamsahu wajhahu aidan yakan shafa fuskar mara lafiya wa kana ya isa min al-marid qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya cire rai daga mara lafiya ya ga alamar wannan fa zai wuya ya rayu to sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan lafazin kamar yadda malamai suka faɗi cewa ya zo a cikin littafin majma'u zawaid riwaya al-imam tabarani a cikin ainihin al-mu'jam al-kabir sai dai a cikin shi akwai wani mai riwaya da malamai suke da maganganu akan shi shine qais ibn rabi al-asadi daka wannan bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba bai inganta kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to jama'a wannan shine karshen fasalin da malai ya kulla dangane da karatun da ya mana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da gaida mara lafiya kamar da muka sha faɗa jama'a wannan karatuka manufarsu a karanta kuma ya aiki da su to ya kamata mu gyara baya daga cikin ainihin ɗabi'a kwarai a ce baka zuwa gaida mara lafiya inda kai ahlus sunna ne to kaji sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mara lafiyan nan ko ba sai mahaifinka ko danka ko dan uwanka ko wani abokinka ustazu ko dan office ku ba duk mutumin da bai da lafiya musulmi kana iya zuwa ka je ka gaishe shi ma'ana zaka iya tashi kai ka tafi asibitin musulmi muslim specialist ko asibitin shika ko asibitin kaza a ko ina ne kawai ka shiga kai ta bi gado gado kana gaishe su sannu malam ko sannu wa Allah ko sannu mama yaya jiki to Allah ubangiji ya ƙara sauki in ka da wani abu da zaka yi musu na kyauta ko wani abu na ainihin taimako kai musu kuɗin magani ne ɗan aiba da lemu ne ɗan yara ne dan famfas da ake saka ma yara ko wani abu makamancin haka ana samun mutane ɗaiɗai da suke wannan alkhairin amma mafi yau mu ba ma yi a asibitin shi kan kaji za ga mutane wasu ma ƙungiyoyi ne na mata da ƙungiyoyin kafirai su suke yin wannan sukan je su aje kuɗi musamman a social welfare na asibitin maƙudan kuɗaɗe ake ajiyar jama'a wanda duk ya zo ba yi da galihu sai a ɗiba mashi magani ko muna yin wannan mu musulmai ina ƙungiyoyinmu na addini ƙungiyoyin taimakon kai da kai ƙungiyoyin siyasa masallatai masu zuwa su karɓo kuɗin zakka da taimako da ire-irensu ko kuna yin wannan ko ko sai dai ko ku zo ku yi ta wadaƙaku da ainihin sharholiyarku in ba ciwo ya shafe ka kai tsaye ba ba ka sanin akwai marasa lafiya jama'a wannan kuskure ya kamata ka tsara barnamij na rayuwarka aƙalla sau ɗaya a wata in ba zai samu kullum ko mako ba a wata ka zama kana da ranar zuwa gaida marasa lafiya jama'a kar mu bari yan boko su fi mu hankali mana yanzu aka ga ƙungiyoyi na yan boko lauyoyi ne waɗannan ƙanana ma irin mss mcan wace ce duk suna tsara irin waɗannan ziyarori din sai a tafi musamman a je asibiti a gaida marasa lafiya a rarraba musu dan abin da ya samu za su ji sauki su ji sassauci psychologically za su ji kamar sun warke to abin bakin ciki ma a nan asibitin shika ƴaƴanmu da matanmu da iyalanmu musulmai suna jinya sai a dinga shigowa kiristoci suna bi word word gado gado suna musu addu'a cuci kuma na rantse da Allah zaka ga mace da hijabinta da komai ta yadda an mata wannan addu'a saboda zafin ciwo tana ganin kome ma aka mata kawai ta warke ko kuma ɗanta bai da lafiya ta ainihin ƙwallafa rai kan yaron tana cikin damuwa sai wani ya zo da bible yana bi gado gado yana addu'a idan wata mai aƙida ta ce ya kuka bari ana wannan sai suke ce to ai da addu'a ne haka suke yi jama'a duk wannan me ya jawo saboda musulmai basu je sun yi ba musulmai basu je sun yi ba shi sa har suka samu a nan garin musulmai Zariya. ya kamata mu dau ainihin wato izina daga wannan jama'a mu yi ɗaiɗaiwan mu mu yi a ƙungiyance mu yi a unguwanninmu da makamanci haka yanzu ko da irin wannan lokaci na sallah ko abu irin wannan ana ta hidimar sallah a gari to a cikin asibitin nan na shika da kake gani benayen nan mutane ne a kwance cikin bugayen cututtuka malam sai ka shiga ka gani ma'ana sai a je a ƙungiyance a kai musu naman sallah su ma saboda wasu masu jinyar da suke kula da marasa lafiya daga nesa ake turo su tunda asibiti ne referral wasu daga Neja wasu daga Kebbi wasu daga Maiduguri daga ina ne kai yanzu har daga kudancin Najeriya jama'a ana turo mutane asibitin shiga to kaji har daga Nijar da haka wannan shagalin sallah da ake ba za su ga komai ba ba za su ga komai ba in aka dan zuba shinkafa da nama a take away aka je aka rarraba musu za su ji daɗi jama'a in aka je cikin azumi ka sa a dafa abinci ana rarraba musu don inda za su sai abinci ma rasawa suke ko kuma ba su ma da kuɗin duk wannan muna zaune fa kawai muna ta musu da hayaniya a garuruwanmu muna ta gulma da tsegun ga wuraren da'awa a kewaye da mu wallahi wani sai dan uwan shi ya mutu a nan wajen sai ya gudu ya bashi guda nawa akai saboda an bi su bashi a asibitin dubban kuɗaɗe sannan kuɗin shi ya kare ba za a bashi gawar ba sai ya biya wannan kuɗin bai da hanyar biya in ma yana da hanyar biya bai da hanyar ɗaukar gawar daga nan zuwa can wani gari a cikin yobe za a ce caje shi dubu arba'in dubu hamsin da ba dan yana so ko ya wulaƙa dan uwan shi ba amma dan ba yadda zai sai ya sulale ko ta sulale kamar za ta je fitsari sai a neme ta a rasa wannan gawa sai dai a ɗauka a kai mutuwa da shi kenan ta wulakanta in ya koma garin sai san kare da zai wani ya je ya ce ai ya samu musulmi a nan shika an mai jana'iza haka suke yi jama'a duk wannan yana daga cikin laifinmu ne mu musulmin zaria na ɗe ban gari da babu masu kuɗi na Allah irin garin nan ba wallahi gari dai birni inda babu masu kuɗi na Allah irin zariyan nan babu irin su Amadu ɗan wannan danja da ya rasu Allah ya gafarta mishi Harun danja babu irin su a zariya sai ɗaiɗai irin sa alhaji maji irin sa alhaji amadu ido ɗaiɗai ne suke nan masu taimako sauran kowa sai dai dogayen gidaje ya ta zuba yan haya ko ya ta siyan motoci in ma kamfani zai ba zai a nan garin ba in zai wuce ba wanda zai ga kalar fuskar shi ma saboda duk mota shi mai duk wuce kamar ta barayi duka haka ake a garin nan jama'a wannan zazzaganci ne ko me oho in ka je garuruwan da ba nan ba za ka ga mutane suna neman su ga kawai wane zai addini su kuma su tare mashi da kuɗi su wane suna da bukata su kuma su tare musu da kuɗi in ka je kano in ka je sokoto in ka je bauchi kebbi duk ƙasashen nan na arewa duk ana irin wannan yake alherin masu kuɗi suna yi amma nan fa ba yi shi sa da malal bani ya gina wannan a cibiyar ta zama abun mamaki a garin zare don ba a taɓa ganin wani mai kuɗi ya balanta na malami dan malami a garin Zaria abinda aka san shi da shi kai kwadayi da neman na al'umma kawai komai ragon malam ma ba san malami ya zo ya kashe dubban kuɗi miliyoyi wai ya gina gine-gine irin waɗannan kawai ce a addini ba alhazan ya ba su yi balanta na malamai ina fata mun gano wannan jama'a to ya kamata dai mutane mu shiga cikin tattalin mu game da wannan babu shakka wannan ta'annati ne muke wa kanmu muna fawwace wa kanmu lada ne mai yawa daga irin wannan tunatarwa yanzu sai wasu ƴan uwa su haɗu su yi wa kansu nasiha su yi asus su tara kuɗi su dinga irin wannan aikin kuma fa kowa zai iya fa jama'a kuɗaɗen da ake kawowa daga ƙasashen waje daga makka da madina ake ba ƴan hayatul igasa talakawa ne fa suke ba da su ba ma'aikatan gwamnati da ƴan kasuwa da direbobin tasi su ne kowa ke sa wa kanshi haraji yana bayarwa wata wata ko sati sati ko a shekara ya dunkula ya bayar shine ake kawowa nan kuma a ce a taimakon marayu a gina rijiyoyi a gina masallatai a gyara islamiyu ba wai masu kuɗi ne suke yi ba wanda da yake da naira dubu ya kasa kyautan naira hamsin a cikinta nawa kenan 5% ko to in yana da miliyan hamsin ba zai kyauta dubu biyar ba ku kala da kyau gani wannan jama'a don kuɗin na ƙara ƙaruwa ne yana ƙara ƙaunarsu addu alaiha bin nawadi daga kai da ke da naira ɗari ka kasa ba da kyautar goma kar ka zargi mai miliyan ɗaya kasa ba da kyautar naira dubu irin ku ɗaya yawwa rowa ku ɗaya Allah ya tsare mu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil janaizi alaiha, wa والصلاة عليها واتباعها ودفنها وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد dafani. wa tawabi'i zalika mala yace ga wata gaba za ta yi bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil janaiz game da mu'amalanta gawa sallar janaza wassalati alaiha da yi gawa sallah wattiba'iha da raka gawa zuwa makabarta wa dafaniha da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ainihin rufe gawa wa ma kana yad'u bihi lil mayyit fi salati janaza da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magawa addu'a a cikin sallah wa ba'da dafani da addu'a da yake yi bayan an rufe gawa wa tawabi dhalika malam yace da abin da zai biyo haka ma'ana da maganganu wanda suke da alaka da waɗannan kana hadiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fil janaizi akmal al hadi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da jana'iza ya kasance tafarki ne mafi cika mukhalifan li hadi sa'iril umam annabi sallallahu alaihi ya da shari'a wadda ta saba wa tafarkin dukkanin al'ummomi wa mustamilan alal ihsani ila al mayyiti wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi kabrihi wa yawm ma'adi wanda kuma yake yana cike da kyautatawa mamaci da mu'amalanta shi da abin da zai mishi amfani a kabarin shi da kuma ranar alkiyama idan an tashi Allah ya karashe mu cikin salama ma'ana al'ummomi daban-daban suna da tafarki na mu'amalantar gawa wanda wannan tafarkin a cikin shi ko dai akwai wulakanta gawa ko akwai zakewa wajen girmama ta fiye da kima akwai al'ummomi da kwata-kwata ba sa rufe gawa kamar farisa a lokacin da suke ganiyar su idan mutum ya mutu sai dai a je bayan gari kan dutse kawai a wurgar da gawar shi dabbobi su cinye idan yana da karama ko yana da falala ko mai wadata shine za a saka shi a cikin jirgin ruwa a kora jirgin ruwan kawai ya tafi har iya inda Allah ya take da shi wannan an mutunta shi kenan su kuma rum da suka zo su kuma suna girmama gawaki girmamawa na gani da faɗi shine za a zuba magawa zinariya kwalliya ta zinari a haƙori da yatsu da jikin gashi da ko'ina sai a je a zurfe ta da dukiya mai ɗimbin yawa haka kimtsawa su kuma suna yi ma gawa wulakanci su ma ta hanya su fasa cikinta su cire ainihin wato dukkanin hanjinta su wanke ta da wani ruwa na magani su naɗaiɗaye ta har ta bushe sai su aje suna kallon ababensu da kowa a gidansu suna da museum na gawawakin gaba ɗaya danginsu an riga an kyafar da su jama'a kaga wannan duka tafarki ne na barna da bata ina ba ta mun gane wannan ko a nan mu na afirka da sauransu wanda duk ya karanta tarihi na civilization sai ya san akwai al'ummomi da suke da abubuwa daban-daban na ainihin barna game da mu'amalantar gawa tun daga kan maguzanci da ake da shedanci da ainihin tsafa tsafe da makamantarsu in ka je kasar tibi za ka gani in ka je kasar gwari za ka gani nan kasar hausawa akwai fulani inyamurai yarbawa da inda ka je kowa da irin nasu al'adun kuma ko yanzu ake musulunci sai kowa suka ɗauko wani al'adun sai suka zuba a cikin suka zazzage su a cikin musulunci suka cakuɗa ba ka ake yi ba da aka duk garin da ka je jana'izar su daban ko da musulmai ne jana'izar su daban ko da musulmai ne to za mu ji irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya kamata a rike kafin mu je da nisa zan yi ma ƴan uwa ishara zuwa ga kowa ya je ya nemi kasusuwan ahkamul jana'iz wa bid'ah wanda mala albani marigayi Allah ya gafarta mashi karantar mal albani namu muhammad awal ya kanta da littafin ahkamul janaizi wa bid'uha ta malam muhammad nasiruddin albani ja ya fado ja ya dauka kenan ko ala ragami unufil haqidi wannan kasusuwa wajen guda 89 in ba na manta ba 90 ko 90 da nawa ne 92 kasusuwan da aka yi 60 talatin kamar 1995 ko 96 a muciya yana dauke da ilmomi ba kankani ba kar ka sake a ce baka mallaki wannan kasusuwan ba za ka iya zuwa gun waɗannan da suke mana ayyuka a nan media and publications ɗinmu za su baka kasusuwan akwai su gaba ɗayan su complete gaba ɗayan su akwai su na audio lokacin ba a ɗaukan karatuka a bidiyo amma akwai su na audio lafiyayyu jama'a sai ka je ka bi a hankali kana bi ka nemi littafin in baka san littafin ba ko baka karanta baka koya maka shi ba ka nema ka dinga bi a hankali jama'a Za ka samu ɗimbin ilimi wannan karatu ya kai karatu jama'a lokacin karatu ne babu ainihin wani shakin a cikin shi ina fata mun gane wannan ina ma ƴan uwa da kaina nasiha da mu koma mu ma da aka karatukan da mu wasu mu an yi karatukan da su to mu koma mu ƙara sauran waɗannan karatukan ka samu ilmomi da yawa Allah ubangiji ya saka mala albani da alkhairi wannan karatun shi ya kawo revolution a ƙasar Zariya game da jana'iza shine farkon karatu da aka fara ji a ƙasar nan a nan ɓangaren zaria wanda ya kawo revolution don a lokacin ahalus sunna suna yin jana'iza ne irin ta al'ada tun daga haƙan kabari da yadda ake sa likafani da yawan likafanin da ya ma ake wankan gawa ya ake sanya ta a cikin makara ya ake ɗaukanta in an je makabarta a ina za a ajiye wa ya kamata ya saka ta a cikin kabari da yaushe da yaushe ne ba a yin jana'iza da me ya kamata a toshe kabarin da ƙasa kawai ko da itace ko da kaza ko da kaza irin wanne ne yafi falala yaya zurfin kabari ya kamata ya kasance wasu irin adda ake yi me ake sakawa alama a jikin kabari me ya halarta me bai halarta ba karke kuma bid'ul jana'iz daka wannan karatu ne shamil ina bata muna gane wannan jama'a kowa na da bukatar ya ji wannan karatun dan kafin ka mutu tabbas za a maka mutuwa wata rana wani naka zai mutu kuma kai ma kana fata in ka mutu a yi maka sunna don kana ɗalibai sai ka je ka tasa suka koya musu idan kai ɗalibi ne sai ka je ka zauna ka koya kuma sai a ɗabbaka don wannan lokacin daga nan aka fara tatsibikin waɗannan abubuwa mu mun rayu lokacin da duk sallar gawa sai an yi rikici duk sallar gawa zai wuya a yi sallar gawa ƙwaya biyar ba a yi rikici akan guda hudu ba duk wanda ya san wannan abin da ke faɗa ya sani din da aka zo sallagawa aka ga suwa ne suwa ne su sai an yi fitina saboda suwa ne za su ce ba su yadda ba sai gargajiya suwa ne kuma su ce ba su yadda ba sai sunna haka ake ta rikici yanzu kowa ya saba yanzu hayan ɗarika sun saba jama'a su ma sun gano lahadu ya fi falala sun gane da ake likafani sun gane da ake aje gawa za ka ga yan ɗarika an zo jana'iza suna cewa to wannan gawa ta mace ce a bincika wane ne jiya bai kwana da mace ba a ga yan ɗarika ya sun ci gaba su ma ba haka bane jama'a Allah ya samu dace duka wannan albarkar sunna ce ta gigaru kowa hantsi kenan leka gidan kowa to ina ganin tunda lokaci ya kure bari mu tsaya anan in mu zo ko sai mu tashi a farkon gabar wadda take cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallama fil janaiz subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am